على بركة الله بلاين الصلاتين كاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم a yau talata sha ɗaya ga zulki'ida hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da shidda daidai da ishirin da biyar ga watan august watan takwas 2015 za mu yi karatu na uku a cikin ashirya harfu ta'i shahi na bakwai تأتك نفوس ضائعات نكية تربت ولم تصل لديك بقية تمنيك نفس للدواء أكية توانيت حتى ليس فيك بكية فها أنت لم تثبت ولم تتثبت نفوس رأيك ضائعات ما صداء الله nakiyatun zababbi don shi ne ake ce almuntaka ma'ana zababbe ta'at sun tsere maka taribta kayi hasara daga taribat ya daka ne walamta hasul bugayyatun yan bukata ma ya cito dama bugu ya bukata to yan bukata ya cito walamta hasul ba ta samu baladai ka gunka ga shi kawo wahala kuma ka nafsun rayuwarka na gora ta sheka ga son duniya da kwadon duniya kuma ita rayuwar nan aƙiyatun maƙiya ce liddawa ga magani shine wa'azi ta tawane ta kayi jinkiri kayi nawa ga ibada hatta laisa fika tun har shi yanzu ko kingin ƙarfi baka da ma'ana ƙarfinka ya tafi kenan ka yi ta sharholiyarka lokacin da kana yaro da lokacin da kana saurayi faha anta saurara ka jiya kai din nan lam tathbut ba dai za ka tabbata ga duniya ba ko kuma lam tathbut ba ka tabbata ba ga aikin kwarai kuma wa lam ta tabbata ba ka nemi tabbata din ga aikin kwarai ba ta ka cika cikin ka bi akwatin haramin da abin tuta na haramun aliktaha da kai begensu tukhadiru nafsan kana jefa kanka cikin hadari salaktaha wadda ita rayuwa ka nisanta ta an hudaha daga barin shiryata. tura'i nufusan kana aikatar da rayuka ko kuma tura'i kana riya ga nufusan rayuka ma'ana kana gwada ma mutane aikinka amma ba don allah kake yi ba ne wanda salaktaha ka cuta ma rayukan da suka ga na kwarai kake bil kalami da domin da kai na nuna don Allah kaka al'amari a don Allah kake yi ba fa yaqqaz ka falka falid dunya allati qad alikta sai ku ɗauko faɗin nan fa a aqaribu baina baina jambaika fa a aqaribu kunamu dabbati suna nan suna ta ya baina baina jambaika ba bainan yake ba baina baina jambai ka tsakanin haƙarƙarin ka wanga taukidi ne lafzi ta'kidi ne lafzi maimakon baina jambai ka sai hudu baina baina har so biyu ba wai a ƙaribu bainin yake ba kunamun rarraba da wasu ke wassara to wayannan kuramu waɗanda suna nan suna tafiya tsakanin haƙarƙarin ka to liddiniya sun tabbata ga duniya allah ta alikta wadda kake son ta ita duniya din ma'ana akwai kunamu akwai matsaloli cikin duniya in ka same ta in baka samu ba tuhumu kana iyo ala fi'ilin ga aikin da sab'uhu bugun aikin nan marin aikin nan ya zulli kana kaskanta ka tawahu halaka ta shi aikin idan ma halla in ya sauka gare ka malaka fuhu baka iya tunkuɗe shi ta ka halaka bi ab'id da saboda ka do nauyin zunubi malaka raf'uhu baka iya dauke nauyin zunubi din baka iya daga shi turasuka dukiyarka sai ce maka ma abin da za a gade ka don ka tabbatar da cewa fa za a gade ka a nan gaba duk tsaro ne kake wa magada to turasuka dukiyarka da za ka ban ma magada makasurun naf'uhu an taƙaitar da amfani ne allan nafsi ga rayuwar kaɗai kai ɗai ke amfanar da kanka wa ma fihi mithqalu habbatin ko da ƙwayar bubburwa baka basuwa lissu ali ga mabarata baka basu fihi a cikin dukiyar nan kenan wa ma mithqalu habbatin babu ko misalin kwaya fihi cikin dukiyar nan ta kai ali ga masu bara mu khalan yanzu kana biɗar tsatse awon mai yawa shine harkar duniya wa fihi ikhahatun alhali akwai karanci a cikin wannan tsace ko da ka same shi turalaka ikhahatun ana ganin kewaya gare ka fihi ga abin nan ɗan kaɗan kun lokacin kowane lokaci kana jewaya ka ga dukiyarka ya tattaro tabinnu kana zaton dawaman dawama wanda ita dawaman nan laisa fihi izahatun wadda babu shirata da nisanta ga wannan dawama to in nan kwakwanta ta shi tunada ana kiran ka kullum ga wa'azi amma wa ma isakhatun babu saurarawa min nafsi ga rayuwa fi ka taka amma walau sarraha shaiban da shaidan ya yi hargowa a sugat da rayuwarka ta karkata walabbati ta karba wannan kiraɗi wani nishadi ne ga aikin sabo amma muddin abu ne na aikin Allah to shi babu shi a ciki subhanallah turidu salahan kana nuhin gyara ka gyara kanka amma matsala thumma tatba'u man gawa sannan kabi wanda wanda halaka ne shaidan la'alla shaidan na mutum ko na aljani tarudu kana nufin misalan saduwa gaba da Allah amma wata biyan alhali ka bi subulan nawa hanyoyi na nisan ta kai Allah ta zummu la'inan kana zargin la'antacce ne shaidan Allah ce la'anahu Allah a cikin suratul nisa'i ma Allah ce la'anahu Allah thumma sannan ta dalubu kana neman mahawa abin da ya tara na dukiya kana la'anta ta da kai ake la'anta shedan kuma duniyar ga da hasadar da yake duk kana yi kaga ba da gaske kake yi ba ta muddu kana miƙa yadal hawa hannu na tsoron ila ma la yahillu ga abin da haramun ne gare ka fashilat an shanye bi ma muddar da abin da aka mika shi ilahi wa tabbata hannunka ta halaka tabbata da abin ko kuma ba ba labari bane addu'a ce fashilat a shanye wannan hannun bima muddat ilaihi da abinda an ka mika ta gare shi wa tabbata hannun ta halaka ta tabi hudu kana gudanar da mutane fi duniya ga duniya ko kuma tuzahidu fi duniya kana nuna ma mutane kana gudun duniya ne kawai ni a dalilin gudu ɗaya ne kake ba da gaske kake yi ba wata don kana bayyana ka bayyana samina alhali kibatacci anya akwai gudun duniya cikinka tasattaru akwai ta guda da ta tasattaru kin tasattaru kana kariya ne ga mutane sabon da kake yi wadda yanu sarki allah mai sakamako ya zai bayyanar da kaminan abin da ka ɓoye ta bayan ta ka ɗau bashi fi duniya ga duniya ma'ana ka holewarka a duniya ana ibada ba ka yi ana zakka ba ka yi da dai sauransu satusbihu za ka wayi gare ba nan ka biya bashin nan a lahira subhanallah sannan aikinka da ka hau na sabo lahira zai rama amma aikin da ya hauka na kwarai lahira kai ko za ka rama ka haushi kamar da shi abdullahi bayani a cikin littafinsa sabilu ahli salahi ila alfala kulu kana cewa muhibbun kai masoyan Allah kake haka kake cewa kana iddia'in kana tare da masoyan Allah sun su sannan ka waye gari amina alhali ka amince ma azaba Allah ma'ana dai kana abinda azaba Allah za ta shahe ka wala ya amanu makar Allah illa alqawmul khasirun jahilta ka jahilta shari'a baka santa ba fa ahlul khawf mutanen tsoron Allah ahlul mahabbati ka sani su ne mutanen soyayya Allah don haka baka san shari'a ba da ka yadda cewa masu tsoron Allah su ne amma abuta soyayya ba kai ba tagurruka nafsun rayuwarka na rudinka wadda la turaqibu ba wata kiyaye illaha alƙawalin ta ita rayuwa din nan nan da nan ta tafiyarta tukilta ka dogara alaiha ga rayuwar wahaya ita ko lamta talo ba ta takaita illaha kiwayyata da kai ita rayuwa din tana ba ka holka wa kun ka kasance man tallaha wanda ya yi kaɗi da ita ma aslama wa tallahu lil jabin suratul safat hina allaha lokacin da ya alkawali da ita ta'arrad ka gitta li habbatir riba ga iska iska na soye na yadda da da Allah ma'ana ayyuka na kwarai wanda Allah zai yadda da kai kai ta yi ka gyara don kakka yanke dan mahafala Allah wa ya fi wa alaikar ruhu rayuwarka ta dawo daidai min minha saboda waccan iska iska na yadda Allah ma'ana aika na yadda Allah bai habbata ta komo maka da hali na kware mai kyau ta'allam ka san milakan nafsi mallaka al'amarin rayuwa gaba ɗaya zan rayuwar kana juya ta yadda kake so to abin da ashi to ka san da cewa kahara shine ka samu rinjaya ka samu ka hi karfin jumu'iha rundunonin rayuwa wani a rundunonin rayuwa tawanin jinkirin tuba shi jinkirin tuba runduna ce ta rayuwa sai kawa ce ta tukun wa shaidanin kuma sai ka rabu da shaidan wa hubbi da shumu iha jin daɗin rayuwa rayuwa jin daɗin jin daɗi take so da wasa da bananci tare ita ka cika cikin ka tankal fala ainun don haka babu idanu tura wanda ake gani bi ha da zubarsu ma'ana baka da ijjiyar da ke zuba hawaye ma'ana baka kukan tsoron Allah turidu kaso sahadu mu'iha zubda hawaye bin al'ajafani daga kuri idanunka idan ka sha wa'azi ko ai an kai mutuwa amma ina wa narul hawa alhali wuto saurai shabbati ta hasu ta kokuta bainal jawani tsakanin awazanka wa ana cikin rayuwarka cikin zuciyarka akwai saurai ina ka kuka na tsoron Allah hishtar labi na ka tara abin da zai kare watan bai ka zarce da alhali kana kai ɗaya babu iyali babu dukiya babu alhorma tarima alhali kana wanda ya kwabo da aibubuka to kuma za a kai ka ila kabrin zuwa ga kabari ba alhali kana bako musharrada alhali kana wanda an hakuri daga komi ma'ana an ka kai ka daji laisal garibu garibar dari can mai shari da yake waka din nan ta garib laisal garib nuniya ɗita to gariban ta hayya can laisal garibu garibar shami wal yamani ta hayya ka yi tattali halil ukhra zuwa ga kabari abin da sai ce mai lahira shi a harkon masauki ga lahira dalila alhali za ka zan ba kowa ba don baka da iko a cikin kabari amma nan duniya yi kaza bari kaza zaka ce mujarrada alhali kana wanda ya tubu da komi ba aikin ka na kwarai ba dama abu ku ke rakiya ka dusu dawo guda ya zaman ne ne ka dukiyar ka wani ma da mota ta za a kai shi sannan da halin halinka ka su dawo ba mai yadda a turbuɗe ku tare haka ma dukiyar ka za ta dawo wanda ko likka wani an ka sa maka mai tsada an yi almubazzaranci sai dai a sa matsakaici to amma daga kai sai aikinka ya ɗana duk wanda abisa ga suna ta annabi sallallahu alaihi salma shi ya taki ta mutu za ka mutu fa wa in dalal mada ko da hoge ya daɗe ko da an daɗe bari ganin ka tsoho mutuwa na nan tahi fa da rada hannu halaka tusibuka za ta same ka hatman dole ba makawa wasalat ta sadu kai tsaye ba ta yi jinkiri ba ita hannun halaka au a gabbata ko ta ɗan yi fashi ta yi jinkiri aka mutu dai ta gafalta ka ja rafkana fi ga aishin cikin tuwahi na rayuwa ta ulluha wanda kake sabunta tuwahin kullum kana tufafi sabbi kila duk da suna baka bita in kai sabbi ka yi sadaka da tsohidin nan bini lakal ayat alamomin mutuwa sun bayyana gare ka sun mata gulluha sannan kuma ka ɓoye su saboda sauranka ka yi musu gululi turaqibu nafsan kana tsaron rayuwa kullum ga escort na suna layin hulu ka salluha halin san ce rayuwa bai bai hirgita ka kaka yi tsaron rayuwar ta halin tsaron ta shi zai sa ba za a san ce ta ba wasayus salihina wasiyoyi na salihan bayi tawarin sun jiranci juna wa kulluha kowannen su gaba ɗaya shifa'un waraka ne ga rayuwa walakin nan nufusa sai dai rayuka ta abbata suke kin karbat wasiyoyin salihai kaji suna ta wasiya in dai duniyan nan ku ta batunta ba wurin zama ba ce gashi nan cikin ta na zuhudu sannan ga hikayoyi na salihai a bangaren son ma karatu ba a kai su ba akwai wani mutum wanda cikin kaifa tahfizul qur'an al-karima na ad-doktor yahya al ya kawo wani mutum ne kullum yana zuwa makaranta rabda duk ya tabbatar da yau ba a zuwa ko ya tabbatar da ba a zuwa sai ya zo ya attendin ya ba da wannan lokaci din wannan zarhin ko da ko ya tabbatar da ba a karatu to ga ina batun lati yake gare shi sannan wa abdullahi ya kawo mana cikin madiyatu zadi wata goya allah kullum azumi ya taho tana istighfari dubu saba'in kuma ta yi shekara saba'in tana wannan istighfari din wannan kenan to kusan anan za mu dakata in allah ya kai mu sati za mu tashi har fa'i da fata allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu gyara halullukanmu rayuwar mu allah ka sa mata albarka allah ka sa dukkan abubuwan da muke na zuhudu ya ratsa mu gudani wannan duniya ƙararra wanda suka rasu kuma allah shiga aurata musu kuma allah shi ta mu والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته